Thank you, Father. If you are happy to be in the presence of the Lord this evening, da farin ciki kana gaba I want you to shout a big ina son kai hallelujah. If you know tonight Idan ka sani yau that the King of Kings and cewa the sarkin Lord of sarakuna Lords iyayen will giji do wonders zai yi in your babban life. abu mamaki a I want you to shout Tashi ka mighty babban hallelujah. If you idan ka sani cewa irin shaidu wanda zai sa ka zai a sauko maka a cikin sunan Yesu. Cai kuwa haleluya, hallelujah hallelujah Na gode Yesu, na son ka daga hannu. and declare this song to worship God. You are lifted up. There is no one like you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Talo ló lágbára Jésù ló malagada baba bobo sonda yana yegedebo oh yes lórí ayé wa o Jésù ló ah. Thank you, Father. The Bible says in the book of Luke, chapter 23, verse 23. Littafi a cikin Luka And they were instant with loud voices. requiring that he might suna tambaya cewa a giciye shi, kuma suka yi nasara. Voices of darkness. Muryoyin duhu. Cewa baka isa ka ba da shaidu ba. Ka yi shaidu. Cewa muryan muryan duhu da ke cewa cewa ba za ɗaukaka su kanka ba yau daren ba za ka kara ganin su ba za su mutu za su mutu za su mutu za su mutu za su mutu za su mutu za su mutu a cikin sunan yesu mun gode uba ina son mu yi wannan da kowa muryoyin duhu da ke gaba da shaiduna muryoyin duhu da ke magana a kan shaidana, ta yi karya. mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu a cikin sunan Yesu ka yi umarni su mutu ka yi umarni su mutu ka yi umarni su mutu ka yi umarni su mutu ka yi umarni su mutu a cikin sunan Yesu bude baki. Malagada babo sonda yana yegedabo. Bari su mutu yau dare a cikin sunan Yesu maka addu'a. Kai wannan addu'a. Ikoki da ya kamata su mutu. Domin shaida na ya bayyana yau dare. Mutu. mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu a cikin sunan Yesu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu a cikin sunan Yesu ka mutu a cikin sunan Yesu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu a cikin sunan Yesu ka mutu a cikin sunan Yesu ka mutu a cikin sunan Yesu ikoki da ya kamata su mutu domin shaidana ya bayyana mutu a cikin sunan Yesu mutu mutu mutu mutu mutu mutu a cikin sunan Yesu mutu a cikin sunan Yesu mutu a cikin sunan Yesu mutu a cikin sunan Yesu mutu a cikin sunan Yesu shaida pray. Beloved, if you know you have testimonies to share with the children of God, our ministers are waiting for you at the banner of love. God bless you in Jesus' name. Why don't you wave those hands to the King of Kings and tell him how Idan kana da shaidun not zaka bada, ana jiran ku a inda ake. Kira da ku. ka ga sunanka.

cikin kwari a kasa da cikin teku a kan dutse cikin kwari a ƙasa da cikin teku halleluya ubangiji rabona ne a kan ƙasa ƙasar masu rai ubangiji shi ne rabona a ubangiji na da kyau har abada You will sweet. Above Kuenda Sinai. Put your hands together for Jesus. Hapa wa Yesu. Put your hands together for Jesus. Yesu. You are God from beginning to the end. Ubangiji. There's no place. Daga farko zuwa karshe babu ubangiji kai ne ubangiji daga farki daga farko zuwa karshe babu wurin jayayya ubangiji kai ne ubangiji da kanka Shout hallelujah. Kuwa hallelujah. Give a thundering clap to the King of Kings mu yi tafawa Ubangiji sarkin sarakuna. Bari duk wanda suke da shidu su same su a inda suke tsayawa. Bari mu bude littafin wakanmu. Daya dubu ɗaya da dari ɗaya da arba'in da biyu. Oh, weary heart, there is a home. Beyond the reach of toil and care, a home where changes never come. Who would not fain be resting there? Oh, wait, meekly wait and murmur not. Oh, wait, meekly wait and murmur not. Oh, wait, oh, wait and murmur not. Wait.

Verse 4, voglio la rentare. Choila not the Once I not well forgot the day of which we Oh, wait. Thank you. God bless you. Have a seat. Thank you, choir. Ngodi, mawaka. Praise the Lord. Yabi ubangiji. Hallelujah. Baba hallelujah. bari mu tashi tsaye dukanmu lokacin addu'a akan aloba mu yi jijjifa akan aloba yadda za mu karanta zabura ka sayin da ɗaya za mu yi furcin wannan bayana mai zama cikin sutura maɗaukaki Zaya da wama karkashin inuwa mai iko duka zan ce da ubangiji shine mafakata da marayata kuma allah na a gare shi nike dogara gama zaya ya fishe ni daga tarko mai farauta daga aluba mai kawo mutuwa kuma za shi rufe ni da jalwalkinsa a karkashin fuka-fukansa zan sami kariya gaskiyarsa garkuwa ce da kutumfa ba za ka ji sauran zanen dare ba ko kuwa kibiya wanda ke tashi da rana ko aloban da ke yawo cikin dufo ko hallaka wanda ke suwa da sakar rana mutumin dubu za su fadi daure da kai zamba goma kuma a hannun damanka amma ba za su kasance ka ba da idanunka kadai za ka duba ka gan sakamakon miyagun mutane gama kai ne mafakata ya ubangiji ka mai da maɗaukaki wurin zamanka babu muguntan da za ta same ka babu wata aluban da za su kutance tent naka gama zaya ba mala'ikunsu saranka su kiyaye ka cikin tafarkinka duka za su tallafa ka a bisan hannuwansu domin kada ka buga kafarka da dutse za ka taka zaki da tandara don zaki da mesa kuma za ka tattaka a ƙarƙashin sawunka tunda ya kallafa kamnansa a gare ni domin wannan zan samar da shi zan ɗaukaka shi domin ya san sunana za shi kira bisa gare ni zan amsa masa a cikin kunci ina tare da shi zan samar da shi zan kuma girmama shi zan koyar da shi da sawon rai zan bayyana masa cetona kuma amin mu yi waɗannan addu'o'i a bayana na jika jini na kashi na da fata na cikin iko da ke aiki cikin jinin Yesu ah, na jika jini na kashi na da fata na cikin iko da ke aiki cikin jinin Yesu ah, a cikin sunan Yesu ka jika jininka a cikin ah, sunan Yesu na kaiwaye jikina daga kowane shigan cuta a cikin sunan Yesu na kaiwaye jikina daga kowane shigan cuta a cikin sunan Yesu wutar ruhu mai sarki kone duk cuta da ke ajiya a jikina zuwa toka a cikin sunan yesu wutar ruhu mai sarki kone duk ciwo da ke aji a jiki na zuwa toka a cikin sunan Yesu. Ce jinin Yesu lullube rayuwa na a cikin sunan Yesu. Jinin Yesu lullube rayuwa na, lullube rayuwa na, lullube rayuwa na, lullube rayuwa na, lullube rayuwa na a cikin sunan Yesu. Na shirya kowane muryar cuta da ke magana kan rayuwa na a cikin sunan Yesu. Na shirya kowane muryar ciwo cuta da ke magana kan rayuwana a cikin sunan kai shiru da su kai shiru da su a cikin sunan yesu bari jinin yesu Yarigan kafi na daga kowane maci a cikin sunan yesu bari jini yesu yarigan kafi na daga kowane maci a cikin sunan yesu Yarigan kafi na daga kowane maci a cikin sunan yesu kowane ne wanda na ci ko na haɗiye da ke harin lafiya na na sauke shi ta ikon ubangiji a cikin sunan yesu ko menene wanda na ci ko na haɗiye da ke harin kan akan lafiya na na sauke shi ta ikon ubangiji Ubangiji a cikin sunan Yesu. Jikina, ka yi tsayayya kuma ka ki kowane cuta mai kashewa a cikin sunan Yesu. Jikina, ka yi tsayayya kuma ka ki kowane cuta mai kashewa a cikin sunan Yesu. Kowane gababin jikina wanda baya aiki yadda ya kamata, ka ribi ikon tashin matattun Yesu Kristi a cikin sunan Yesu. Kowane gababin jikina wanda baya aiki yadda ya kamata, ka ribi ikon tashin matattun Yesu Kristi a cikin sunan Yesu. Kai wannan ma da kowa ni ba zan mutu ba rai zan yi don in bayyana ayyukan ubangiji a cikin sunan yesu ni ba zan mutu ba rai zan yi don in bayyana ayyukan ubangiji a cikin sunan yesu duki biyoyin maci da aka harba koma ga mai aika a cikin sunan yesu duki biyoyin maci da aka harba mu koma ga mai aika a cikin sunan yesu koma koma ga mai aika a cikin sunan yesu Ya ikoki masu batawa jikina ba rabanka ba, share a cikin sunan Yesu. Ya iko masu batawa jikina ba rabanka ba, share a cikin sunan Yesu, share a cikin sunan Yesu, share a cikin sunan Yesu, a cikin sunan Yesu. Kowane la'anan kuma maci da ke aiki a mutu a cikin sunan Yesu, kowane iko. kowane la'anan kuma maci da ke aiki a gaina mutu a cikin sunan yesu kowane matakala ko bututu da ke ba da mugun igiya zuwa jikina karye a cikin sunan yesu kowane matakala ko bututu da ke ba da mugun igiya zuwa jikina karye a cikin sunan yesu na karbi sahihiyan tonic da vitamin ta iko da ke cikin jinin yesu na karbi sahihiyan tonic da vitamin ta iko da ke cikin jinin yesu karbi naka yanzu ta iko da ke cikin jinin yesu rigan kafin jikina zama rashin takala da kuma maci a cikin sunan yesu rigan kafin jikina zama rashin takala da kowane kuma maci a cikin sunan Yesu. Zama rashin takala da kowane kuma maci a cikin sunan Yesu. Karkiya da alkawarin cuta, karye a cikin sunan Yesu. Karkiya da alkawarin cuta karye, karye, karye, karye a cikin sunan Yesu, karye, karye a cikin sunan Yesu, a cikin sunan Yesu. Kowane shirin ruhun mutuwa wa jiki na mutu a cikin sunan Yesu ko wani shirin ruhu mutu wa jiki na mutu a cikin sunan Yesu mutu a cikin sunan Yesu a cikin sunan Yesu kuma macin maita bai zai zo kusa da zango na ba a cikin sunan Yesu kuma macin maita bai zai zo kusa da zango na ba a cikin sunan Yesu a cikin sunan Yesu na yi furcin kaito akan kowane damuwa na rayuwa rayuwana. A cikin sunan Yesu na yi furcin kaito, akan kowane damuwa na rayuwa rayuwana a cikin sunan Yesu na yi furcin kaito, a cikin sunan Yesu. Ta iko, ta ikon bugun Yesu na fi da kowane cuta da kowane kuma maci da ke aji a jikina a cikin sunan Yesu ta wurin bugun Yesu Kristi na fi da kowane Cuta da ke ji a jikina a cikin sunan Yesu ko wani tufan kuma maci kama wuta a cikin sunan Yesu ko wani tufan kuma maci kama wuta kama wuta a cikin sunan Yesu ko wani tufan kuma maci kama wuta a cikin sunan Yesu a cikin sunan Yesu eh wannan ma da ce na sha jinin Yesu na da kowane jiki na da. kowane kuma macin iblis daga jikina a cikin sunan yesu na sha jini yesu na fidda kowane kuma macin iblis da ke ji a jikina a cikin sunan yesu mai wannan ma da annabci na ne fashin wutan ubangiji kuma na fidda kowane kuma maci da ke ajiya a jikina a cikin sunan yesu na ne fashin wutan ubangiji na fidda kowane kuma maci da ke jikina a cikin sunan yesu ai wannan ma da annabci kowane riko masu batawa bace daga jikina a cikin sunan yesu kowane riko masu batawa bace daga jikina a cikin sunan yesu bace daga jikina bace daga jikina a cikin sunan yesu bari ikon inuwan Ubangiji ya mamaye ni a cikin sunan Yesu bari ikon inuwan Ubangiji. Bari ikon inuwan Ubangiji ya inuwatar da ni yanzu a cikin sunan Yesu ka yi inuwatar da ni a cikin sunan Yesu. Ya Ubangiji, sa jikina ta yi zafi domin kuma mace. A cikin sunan Yesu, ya Ubangiji sa jikina ta yi zafi domin kowane cutan iblis a cikin sunan yesu jinina yi rigankafi da wutar ruhu mai sarki a cikin sunan yesu jinina yi rigankafi da wutar ruhu mai sarki yi rigankafi da wutar ruhu mai sarki yi rigankafi da wutar ruhu mai sarki a cikin sunan yesu cuta da ciwo na mutuwa ne ba rabonka ba mutu a cikin sunan yesu kowane ciwo zuwa mutuwa ne ba rabonka ba mutu a cikin sunan yesu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu a cikin sunan yesu Yesu, a ah, cikin sunan Yesu, nama da jikina, rashin shigawa masu cin nama da shan jini. a ah, cikin sunan Yesu na mai da jikina rashin shigawa masu cin nama da can jini a ah, cikin sunan Yesu a cikin sunan Yesu ko oh, menene wanda na ci ko na hadiye wanda aka sanya ya ari na a ya hari lafiya na butu a cikin sunan yesu ko menene wanda na ci kuna hadiye wanda aka sanya ya hari lafiya na mutu a cikin sunan yesu mutu a cikin sunan yesu mutu a cikin sunan yesu daga hannun daman ka sama ruwan sahihi ya kafi ka lullube ni ka jika ni a cikin sunan yesu ruwan sahihi ya kafi ka jika ni ka jika ni a cikin sunan yesu a cikin sunan yesu muka yi wannan wutar ruhu mai sarki sarki ka kare ni daga kowane cuta a cikin sunan yesu wutar ruhu mai sarki kare ni daga kowane kuma mace a cikin sunan yesu a cikin sunan yesu kowane annabcin duhu addu'an duhu da begen duhu a kan cikakken lafiya na na rushe ka a cikin sunan yesu na rushe ka a cikin sunan yesu na rugurguje kowane maciji da kuname na kuma macin zuriya a cikin sunan Yesu na rugurguje su maciji da kunamai na kuma macin zuriya na rurrushe su na rurrushe su a cikin sunan Yesu jini Yesu wutar ruhu mai sarki sarkake jikina sarkake jikina a cikin sunan Yesu sarkake jikina sarkake jikina a cikin sunan yesu iko da ke shan jini cikakken lafiya na mutu a cikin sunan yesu iko da ke shan jinin cikakken lafiya na mutu mutu mutu mutu a cikin sunan yesu a cikin sunan yesu kowane shirin ruhu masu kowane shirin masu batawa a wannan kasan na na kuta jinin yesu a cikin sunan yesu shirin masu batawa a wannan kasan mun rauna na kuta jinin Yesu a cikin sunan Yesu. Ya mahalin duhu da ke mulki akan cuta da ciwo a wannan kasa fadi kasa ka mutu a cikin sunan Yesu. ya mahalin duhu da ke mulki akan ciwo da cuta a wannan kasan fadi kasa ka mutu a cikin mun yi amfani da jinin yesu mun sarkaka kasan mu mun share shi daga kowane ciwo da cutan maita a cikin sunan yesu mun yi amfani da jinin yesu mun sarkaka kasan mu mun share shi daga kowane ciwo da cuta na kusban maita a cikin sunan yesu muka yi addu'a amin amin guda uku. Amen. Amen. God bless you richly. Let's have a seat as we listen. Bari mu zauna yadda za mu saurara shaidu. Praise the name of the Lord. Mu yabi Ubangiji. Idan kana da farin ciki ka gan karshen ruwan mana na wannan kashi na fari a wannan shekara. Mai kuwan haleluya domin kai wannan kuwan haleluya wannan za ka gani na karshe a wannan shekara a cikin sunan yesu idan kana da shaidun da za ka ba mu yau daren nan kuma mu riga mu muku magana ku yi gaba a madadin babanmu dr dike ulukoya yana wannan kasan da mamanmu mami ji olikoya mu marabar da ku zuwa wannan sujada na mana na muku addu'a duk albarkun da ya wuce daga farin wata zuwa lokacin nan zai same ka yanzu a cikin sunan yesu bari mu tashi tsaye mu rufe idanunmu Ubangiji mun gode. Mun gode domin alherinka da jinkanka a kanmu. Karbi godiyanmu a cikin sunan Yesu. Baba yau da ran. Fiye da wani lokaci. Ka bayyana daukakan a rayuwarmu a cikin sunan Yesu. Bari masu rashin lafiya su samu warkewa. Bari ma. Bari kamar su samu warkewa a cikin sunan Yesu. duk shaidun da za a ɗauka yau da ran. mun ji kashi cikin jinin Yesu kuma mun yi za su zama dindindin har abada a cikin sunan Yesu mun gode Ubangiji a cikin sunan Yesu muka yi addu'a amin amin amin amin uh, suna sunanta kenan ta zo ba daga shaida a kan mijin yaron yariyanta an kai shi asibiti a wa shekar an mai gwaji an ce za a mata za a mishi fidda bayan kwana hudu sai ta ce wai mijin ta ba zai mutu ba cewa kai za ka yi shi cewa yana so ubangiji wannan fida da kansa da abin da an ce za a yi awa ya hudu awa biyu aka yi da shi a kwana goma bai yi abinci ana zuba mai ruwa ne kawai saba'in ruwa aka zuba mishi tana sa min ma ruwan mana a baki da an fi da wannan ruwan shine ta gode wa ubangiji ubangiji ya cice shi ba abin da ya same shi bai zama matattu ba a sakar rana ta zo ta gode wa ubangiji ta mai da daukaka a ba da daukaka wa ubangiji hallelujah She's thanking God on behalf of our son-in-law. tana godiya domin sarikin yariyan sirikinta wanda ba lafiya bayan sun ba sun yi fida kwana uku wanda aka yi na fari abin da ya kamata su yi awa hudu sun yi amfani da awa biyu kuma an yi shi a lafiya shi yasa ta fita wannan yammanci ta gode wa ubangiji godiya ga sunan ubangiji able to eat the food because I was sick. On Saturday, when Daddy Jesus said that to smart where he's paining us and uh, smart it. You are made whole. And I feel ill. And the Lord of mountain of fire raised me Godiya ga sunan Ubangiji. Ubangijin dusa wuta ya warkar da ita. Ta je wurin kanin uwan. Sai mai addu'a. Shi yasa ta dawo ta ba da godiya. Ga sunan Ubangiji. Sunanta kenan. Tana daga Benin. Ta zo mai da dakwaka wa Ubangiji. ita ba memba ɗinmu ba ne shekara 2018 wani ya kira ta ta zo wannan dusan wuta cewa za su mana eh, kowane ranar asabar kuma na kowane wata ana zuwa iko zai sake hannu a shekara 2020 kamin lokacin ta je asibiti cewa tana da fibroid cewa ba za ta yi eh, ta yi juna biyu ba sai ta tafi da shi tun daga lokacin eh, eh, mm, tana zuwa mana tana duwa da ruwan cewa duk abin da ubangiji bai dasa a rayuwanta ba ubangiji ya fi da shi cewa idan ubangiji ya mai hanya za ta dawo ta bada godiya ga yaron nan ta samu yaro bayan shekara 24 ta zo mai da daukaka wa ubangiji godiya ga sunan ubangiji uh, uh, So before then, uh, Daddy Joe said, if you know you have been believing God for the fruit of the womb, that we should come with a uh, baby things, which I did. I just bought one or two things. That was first for of August. And exactly one year, God blessed me with this child. August 6th. So I'm here to return the glory. Praise the name of the Lord. So my dad ukaka wa ubangiji. Domin abin da Ubangiji ya yi. Tana hadu lokacin mana da kuma lokacin iko zai sake hannu. da ta je asibiti an ce tana da fibroid cewa ba za ta yi ta haifu ba amma tana zuwa tana amfani da ruwan mana kowane ranar laraba ta fita yau ta gode wa ubangiji domin lokacin da babanmu dr dike ruko ya ce kowa ya kawo kayan yara idan kana neman juna biyu ubangiji ya biya bukatanta ga yaron nan ta kawo ta gode wa ubangiji yau daren idan kana duban idon ubangiji ubangiji wanda ya amsa wannan yan uwanmu zai amsa muku mu tashi tsaye mu daga mu rufe idanunmu mai wannan addu'a mun shirya kuwa kai mai karfi a kauye na Mai karfi a kauye na. Da ke kirga kwanakin mutuwa domina. Mu yi shi da kowa. Kai karya mutu a cikin sunan Yesu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu a cikin sunan Yesu mutu a cikin sunan Yesu mai karfi a kauye na da ke kirga kwanakin mutuwa. domina mutu a cikin sunan Yesu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu a cikin sunan Yesu ka mutu a cikin sunan Yesu kowane mai karfi a kauye na da ke kirga kwanaki na mutuwa domina ka yi karya mutu a cikin sunan Yesu ka mutu a cikin sunan Yesu ka mutu mutu a cikin sunan Yesu Mu yi kowan hallelujah. Wanda yake son babban nasara yau daren nan. Mu yi kowan babban hallelujah. Kai na Ubangiji shi ne sunanka. Ba za ka taba raba ɗaukakanka da wani ba, ba za ka taba raba ɗaukakanka da kowane. Ubangiji shi ne sunanka. Kai na Ubangiji shi ne sunanka. Ba za ka taba raba ɗaukakanka da wani ba. ba za ka taba raba doka kanka da kowanne ubangiji shine sunanka kai ne ubangiji shine sunanka ba za ka taba raba dauka kanka da kowanne ba za ka taba raba dauka kanka da kowanne ba ya ubangiji shine sunanka mun ba da kanka yana mulki yana mulki yana mulki mun ba dauka ka ga ubangiji mun ba dauka ka gawo bangiji. mun ba dauka ka ga ubangiji yana mulki yana mulki yana mulki mun ba dauka ka ga ubangiji mun ba dauka ka ga ubangiji Mun ba ɗaukaka ga Ubangiji, yana mulki, yana mulki, yana mulki. Mun ba ɗaukaka ga Ubangiji. Mun ba ɗaukaka ga Ubangiji, yana mulki, yana mulki, yana mulki. mun ba ɗaukaka ga Ubangiji. Ubangiji na na gari ne ya mun alheri ya raina, tashi ka yabe shi, Ubangiji na gari ne ya mun alheri ya raina, tashi ka yabe shi, tashi ka yabe shi, tashi ka yabe shi, tashi ka yabe shi. Tashika Yabeshi. Tashika Yabeshi. Bongo Jericho ta faɗi yaran mu bangiji na ya. Bongo Jericho ya faɗi. Bongo Jericho ya faɗi yaran mutane ban uba bangon jeriko ya faɗi bangon jeriko ya faɗi bangon jeriko ta faɗi ganuwan jeriko ta rushe bangon ta faɗi, bangon ya faɗi, mutane. Duk abin da ke girgiza za a girgiza, abin da ake motsa za a motsa shi. Muna bautan Ubangijin wuta, duk abin da ke girgiza za a girgiza shi. Abin da ke motsa za a motsa shi. muna bauta wa ubangijin wuta duk abin da ke girgiza za a girgiza shi abin da ke girgiza za a girgiza shi duk abin da ke girgiza za a girgiza shi duk abin da ke girgiza za a girgiza shi duk abin da ke girgiza za a girgiza shi duk abin da ke motsa za a motsa shi duk abin da ke motsa za a motsa shi Oh, where they emeweta o nwere ha ka ga-apụ ụkọ sunana rubuta sunana rubuta sunana a cikin littafi rubuta sunana rubuta sunana rubuta sunana cikin nufin rai rubuta sunana rubuta sunana rubuta sunana a cikin littafi. rubuta sunana rubuta sunana rubuta sunana cikin rubuta sunana rubuta sunana rubuta sunana a cikin littafi rubuta sunana rubuta sunana rubuta sunana ta cikin littafin rai sunana sunana ya shiga sunana cikin littafin rai sunana ya yesu sunana sunana sunana ya shiga sunana cikin littafin rai sunana ya yesu sunana addu'a na kenan sunana ya shiga sunana cikin littafin rai sunana ya yesu sunana sunana sunana ya shiga sunana cikin littafin rai sunana ya yesu sunana sunana sunana ya shiga sunana cikin littafin rai sunana ya yesu sunana sunana sunana sunana sunana ya shiga sunana cikin littafin rai sunana ya yesu sunana sunana sunana ya shiga sunana cikin littafin rai sunana ya yesu sunana addu'a na kenan mai aikin alajibai mai aikin alamu mai aikin alajibi shine ubangijinmu ku zo ku gan sarkinmu ku zo ku gan sarkinmu ku zo ku gan sarkinmu ku zo ku gan sarkinmu Kuzuko dan sarkin mu Kuzuko dan sarkin mu Kuzuko dan sarkin mu Yesu shine sarkin mu Yesu shine sarkin mu Yesu shine sarkin mu Yesu shine sarkin mu Ruhu mai ruho me sarkin mu Ruhu mai ruhu mai sarki shi ne sarkinmu zo ku gan sarkinmu ku zo ku gan sarkinmu ku zo ku gan sarkinmu ku zo ku gan sarkinmu ku zo ku gan sarkinmu yesu shi ne shugaba Série queimou. Ruhume, série Kishine, série que é Usou é é o Kugan, série queimou. Yesu Shine, série queimou. Ruhume, série Kishine, série queimou. Yesu Shine, série queimou. ruhu mai sarki shine sarkinmu mai karfi ka ikonka mai karfi ka ikonka mai karfi ka ikonka mai karfi me karfi mi ka ikonka me karfi mi ka ikonka me karfi mi ka ikonka me karfi mi ka ikonka me karfi ka mi ka ikonka me ruhu mai sarki na bukatan canji da wuta ruhu mai sarki ina bukatan canji da wuta ina bukatan canjin da wuta na bukatan canji da wuta ruhu mai sarki na bukatan canji da wuta na bukatan canji da wuta na bukatan canji da wuta mai kuwan haleluya Oba mun gode domin wannan lokaci. Karshen mana a wannan shi um, wannan wata, mun gode domin karewanka, domin kamnanka. Mun gode domin ka kiyaye mu da ikonka. karbi godiyanmu a cikin sunan Yesu. Yawancin da suka taru domin wannan sujada. Ka dibiya hannunka a kansu da wuta a cikin sunan Yesu. Mun gode Uba na sama. A cikin sunan Yesu muka yi addu'a amin. Babban amin. Muna nan yau dare. domin mu yaki da wani babban a wannan sashi na mana na maku magana mugun mafarki mugun addu'a mugun addu'a dangerous prayers. Mugun addu'a. And I need for you to listen very carefully. Muna bukata mu saurara sosai. Your dreams. Mafarkinka. They are your spiritual monitor. Su ne abin da ke nuna maka abu cikin ruhaniya. Mafarkinka. Enable us to know what is going on in your spiritual life. Shi yake ba mu abin da yake tafiya cikin ruhaniya mafarkinmu yana bude mana sanarwa abin da ke faruwa a cikin rayuwanka cikin ruhu ka kyale wannan mafalkin Zai zama wani abun bala'i a wani lokaci. Wani lokaci wasu suna rashin lafiya. Kuma wannan ciwon yana bayyana musu wasu mafarki. Akwai wani cuta cikin mutane shi ne zazzabi. Uh, certain things you can call malaria dreams. Akwai wasu za ka kira shi mafarkin zazzabi. Daga can zuwa nan ba wani hanya daga sama zuwa kasa shi ne mafarkin zazzabi. Wannan lokacin aloba akwai mafarki.

domin ya samu shiga mafarkinmu waɗannan mafarki shine abun wahayi cikin mafarki ruya abin da ke tafiya cikin ruhu kama ana nuna maka wani fim ne cikin ruhu shine wannan mafarki from the spirit realm presented to you there. Wani lokaci ana nuna maka wasu sifan abu. Hoto. Babu mafarkin da yake a wofi yake. It helps you to deal with the physical. Zai taimake ka ka yaki da jiki ko zahiri. Zai taimake ka ka yaki da yakin ruhaniya duk mafarki yana da dalili dole za ka yi lura yadda za ka yi da shi amma akwai wani doka wani doka ko kuma menene bambanci ta yaya kake sani ko mafarki ba kyau ko kuma mafarki na da kyau ta yaya kake sani ko wannan mafarkin ko kuma da masifa hanyar da za ka sani cewa wannan mafarki yana da kyau ko kuma mara kyau ne shi ne ka dubi karshen wannan mafarki ba abin da ya dame ka abin da abin da ya fara shi idan mafarkin ta gama da kyau ba mutuwa ba rasuwa rasawa babu rauni ba satan abu ba jijjitawa mafarki mai kyau ne idan mafarkin ya karasa cikin bala'i ko kuma masifa tsoro wannan mafarki mara kyau ne kuma kada ka yi wasa da shi idan mafarki ta karasa a wani hanya ka tashi kana nan kalau kuma duk abin da yake harin ka halakar da su mafarki mai kyau ne amma They swim after you, you run, they run after you, and you wake up without conclusion. It's dangerous. Idan kana mafarki, ana ta binka, ana ta binka kana ta gudu, ana ta binka kana gudu. Ka yi hilo su ma sun yi lilo a cikin ruwa. Irin wannan mafarkin ba kyau. Wani yana nuna maka bindiga cikin mafarki, kuma ya harba. Kuma ka ji wannan bundugan ya shiga jikinka cikin mafarki ba ka da shi ba ka fi da wannan bindiga ba kuma ka tashi haka a akwai hasari Dreams are metaphors of dark sayings. Mafarki abun nuna abu ne. Shi yasa Ubangiji ke amfani da shi, ya mana magana Wata hanya da Ubangiji ke mana magana shine mafarki. Yana mana magana cikin mafarki. akwai yusuf guda biyu cikin littafi mai akwai yusuf na tsohon alkawari wanda aka san cewa shi yusuf mai mafarki ne akwai wani yusuf cikin sabon alkawari shi ne uban yesu kristi shi ma wani mai mafarki ne dukkansu suna samun wahayi cikin mafarki mafarki zai nuna mana abin da ke ciki abin da ke gaba da kai zai nuna maka yana sa mu gan abin da ke can can cikin nan gaba shi yasa mutane ba za su gane wannan mafarkin sosai ba bari ɗauka wani misali mafarkin yusuf

dole sifan zai zama kamar na mutum wanda zai iya ruzina amma muna kallon su ne a can sama kuma wani ya ce wasu na ruzina masa wani abin duhu ne ko misali nan da nan da ya gyawa ubansa yusuf baban ya gane shi ne nan da nan ce wani irin mafarki ne wannan ka dauka ni da uwan na za mu zo mu rizina maka kuwa mafarki abun zurfi ne mutane ba za su yi su bayyana shi ta hankalinsu ba wani lokaci mafarki na kiran hankalinka akan abubuwan da ka gale wani lokaci zai kawo hankali irin inda muke da damuwa a rayuwa duka waɗannan mafarki suna da dalili kamun ci gaba ina sanya wani addu'a kuma ina san amin mu ta yi kara kamar aradu I've been praying this prayer for eight weeks. Ina wannan addu'a wa sati takwas. When the brethren of Joseph captured him. Lokacin da ɗan uwan Yusuf suka kama shi. They to kill Dalilin da suke sai su kashe shi. Domin waɗannan um, mafarkin da ya samu ne. bara a kashe shi. mu gani abin da mafarkinsa zai zama na yi umarni cikin larayunka. kowane iko da ke cewa bari a kashe shi bari a kashe ta domin a gan abin da mafarkinta za ta zama a cikin sunan yesu wanda ya fi duk sunaye yesu kristi don ubangiji kamun ka bar wannan wurin na umarni wannan iko ya mutu a cikin sunan Yesu. Amin. Amin, amin, amin, amin. Amin guda bakwai. Amin. Amin, Amin, Amin, Amin, Amin. Zauna. Akwai mafarki guda shida, mafarkai guda shida. Sun fi wannan amma za a iya sa su a karkashin waɗannan. Na ɗaya. Dreams that increase you. mafarki da ke girmama ka suna kara maka abu biyu mafarki da ke ragewa daga kanka uku mafarkin da zai barka yadda ya tare ka yadda ya same ka ko da kyau ko kuma mara kyau hudu mafarki da zai mada kai kamfo biyar mafarkin da zai tura kaddaranka inda ya kamata ya je Allah ya sa ka samu irin wannan mafarki a cikin sunan Yesu. Shida. Mafarki da ke ɓata ka zai hallakar da kai. Mata 27. Haya goma sha tara. Matthew 27, mata 27 haya goma sha tara wannan shine matan pilatus da yake mafarki abin tausayi wannan pilatus bai ɗauki wannan mafarkin ba daga matansa Mata 27 haya. Yana nan fa yana zamne bisan dakilin sai matarsa ta aiko masa. Ta ce, ka fita sha'aninka mai adalci nan, gama a cikin mafalki yau na sha wahala da yawa sabida shi an azabar da ita cikin mafarki cewa ta horo mijin ya fi da hannunsa a cikin wannan sha'anin domin abin da mijinka ke yi yanzu zai dawo kanka da yaranka ta yi mutumin nan bai amsa ba cikin farawa ishirin aya uku cikin farawa aya uku amma Allah ya zo wurin abimelech cikin mafalki mafarkin dare na dare ya ce masa gani gashi daidai matace kake daidai matace kake sabida macen da ka ɗauka gama ita matar wani mutumin ce cikin mafalki ubangiji ya horo abimelek wani lokaci mafarki zai horo mu wani zai dame mu da horo domin mu juya daga abubuwa mara kyau That's why we the school of Shi yasa muka yi magana cikin mafarkin nasara. Information is the babban ainihin. Information sanarwa yana juya mutane. Rashin sanarwa zai rage mutum. Idan ka rasa sanarwa cikin ruhaniya kana cikin yaki. kana jiran hadari ne da zai faru kuma za ka yi ka tambi wani tambaya me yasa ubangiji yake amfani da mafarki tun da zai iya mana magana haka zai iya ɗauki wani hanya ya mana magana me yasa yake amfani da mafarki zan muku bayani zuciyar mutum

ka tashi daga wurin za ka gida damuwa akan tafiye-tafiyen motoci sha'anin ranan ya cika zuciyar mutane a hakanin lokacin shirin da mutane suka tashi. da yawanci mutane suke da shi shi ne lokacin da suke bacci idan kana bacci zuciyanka na zahiri ba zai iya yaki da ubangiji ba amma idan muna nan idan mu biyu amma zuciyanmu baya ji daga wurin ubangiji idan muna bacci kuma muna mafarki akwai abubuwa da yawan da ba za ka yi kokowa da shi ba wanda mutanen da ya taba fida a asibiti an ba su wani allura domin su bacci an ba su alluran bacci ba kai kake mulki kuma a lokacin sai bacci haka ne idan kana bacci ba ka yi komi ka rasa mulki a kan kanka idan kana bacci shi ya sa muka karanta ayuba ayuba 33 ayuba 33 domin ubangiji na magana sau ɗaya Job talatin goma sha hudu gama Allah kan yin magana sau ɗaya tukunna yi har sau biyu ma idan mutane baya kulla ba cikin mafarki cikin mafarkin dare idan ruya ta ɗare suna zuba kan gado a lokacin nan yakan bude kunnuwan mutane yakan sa shaidansa ga foron da ya yi domin shi jawo mutumin ga barin nufinsa shi hana ma mutumin girman kai shi hana ransa fadowa cikin rami kada takobi kuma shi hallaka ransa duk waɗannan cikin mafarki Are you here tonight? Kana nan yau da rai? Kana ji na? You have strong, dangerous prayers to pray here tonight. Kana da addu'o'in mugun addu'an da zaka yi yau da rai. If you are seeing corpses in your dream. Idan kana ganin akwatin mutuwa cikin mafarki. Akwatin mutuwa. Akwatin gawa. Kana zuwa wurin bizo. An ɗaure maka hannu. an sa maka sirka a hannu an ka aura wanda baka sani ba kana rokan abinci kaya kuɗi abin amfani ya kamata kai addu'a sosai kana tafiya a kafa ba takalmi kana sa kayan da ya yayyage physically you have air on your head in the dream Eh, cikin mafarki a cikin zahiri kana da gashi amma cikin mafarki kai ba gashi kana tuka mota wanda ya tsaya ka ta duba kana neman abin da ka rasa ka ta nema cikin mafarki baka samu ba har ka farka Dabbobi babba babba suna ta binka suna ta korinka cikin mafarki. Kana magana da matattu don uwa. ka sha wuya. Za maka duka kuma ka tashi daga mafarkin za ga gan zane iri-iri a jikinka. Are you see yourself kana ganin kanka sirara ko kuma kana rike littafi mai sarki wani ya karbe daga hannunka ya gaba ko kuma kana cin ammanka kana ganin kanka gadon asibiti ko kuma ka gan kanka kana kuka kana awaye kana ko kuma cikin mafarki ka rasa babban kuɗi ana ta harba maka bindiga a cikin mafarki dabbobi sun cije ka ka gan kanka a cikin kasuwa kana ta yawon banza cikin kasuwa ba abin da ka siyo ka je kan babban teku ka rasa yadda za ka kitare can gefe ka san ya kamata ka kitare amma ka kanka ka ɗauki babban kaya a kai wani na baka kuɗi datti ko kuma ka gan kanka cikin ruhu kana ta yilo a cikin ruwa amma a zahiri ba za ka yi yilo ba kana saka kunna a shana yadda kake kunna yana mutu for somebody showing you your blood ko kuma wani yana nuna maka jininka in a bottle cikin kwalba show the blood ya nuna maka jini draining that blood ya ja jinin or you are in court as an accused person ko kuma kana kotu an kama ka kai laifi an kama ka kai laifi na san yawancin shekaru da ya wuce akwai wata matan Nigeria ta aure turai suka fara zuwa dusan wuta a lokacin da muke can ya ba amma na lura kowane lokaci muna addu'a wannan dan turan yana kallon kowa ne kawai yana kallon mu da mamaki wani lokaci suka san gani na sai na ce a baka addu'a lokacin sujada sai ce baya kauna irin wannan addu'a Wa yana son addu'an sauki Wa yana zuwa nan ne domin yana son matansa farin ciki wani rana na same su suna kwankwasa kofan gidanmu kamar karfe hudu zuwa karfe biyar na safe da na duba wurin ta makullin so fara ɗin mutumin turan na gani ya ɗaura matan ya goyi macen suka shigo matan ta rasa tafiya ta fadi kasa ya ce me faru the woman recounted the dream she had. Sai matan ta ce ga mafarkin da ta yi. somebody came Cewa wani ya zo ya same ta. a keg. Da buta. Buta. Buta. Sai mutumin ya hada wani abu a kafanta. Ya hada wani abu da kafanta. Da wani bututu. sai suka sa bututun a cikin goran kuma ta gan jininta ana ɗaukun jinin daga jiki zuwa cikin gora yana tafiya yana tafiya da goran ta cika sai mutum ya ce to mun ɗauki wanda ya ishe mu yau za mu dawo gobe abin da ta tuna kenan ta tashi ta rasa tafiya ta kasa tafiya sai mijin ya ce tafiya asibiti ta ce ba magana asibiti ba cewa wannan ba magana asibiti ba ne addu'a nake bukata sai ce to sai ce to

Idan ka ji ni na addu'a, kana amin da kara. Ya ce to ya ji. Uba a cikin sunan Yesu. Wannan fara mutum ya ce amin. Ya ce to. Sai kara. Sai aka fara addu'an. sanda aka mada jinin wannan matansa ƙaunatattu ah, akwai mafarki kuma akwai mafarki wanda ba kamata ki tura a gefe ba waɗannan mafarkin da suke hallakar da mutum ne mafarkin hadari ne mafarki ka gan kanka da kamaninka kun zama biyu ya zama akwai 'yan biyu cikin ruhu da ke maka sata nagarta kuma yana fidda duk abin da ya kamata abu masu kyau da ya kamata kana ta jima'i cikin mafarki da ciwo da ka farka wannan ne barayi ruhaniya su kazamtar da kai su kazamtar da kai su kuma dabaranka shi ne mijin roho ko kuma macen roho such victims normally have serious trouble irin mutanen na suna samun damuwa da yawa a mafarkin yin aure wa da dan uwa ko kuma mutumin da baka sani ba wannan shi ne gaskiyan abinda muruhun miji ke yi da zai ya kawo matsala cikin aure. Kana ganin kanka da an sake jina ka ta magabci da yin gaba zai zama damuwa. Kullum kana ta surutu da matattu. Kada ka yi wasa da shi.

suna furcin mutuwa kan ayyukanka daga hannun daman ka sama Idan ka taba irin waɗannan mafarkin da na yi, ka bari mafa amin ka ta kara sosai. Bamma nan ko da wasa ko kuma ciniki, kana gani da idanka idan ubangiji ya barka ka gan duka waɗannan abubuwa abun da ya kamata a yaki da shi dole a yaki da shi ka yi wannan da kuwa kada ka ce na taba wannan mafarki addu'a ka yi shi da kuwa ikoki da ke kiyayyan kasancewa na ikoki da ke kiyayyan kasancewa na kai karya mutum. a cikin sunan Yesu mutum mutum mutum mutum mutum mutum mutum mutum mutum a cikin sunan Yesu ikoki da kakiyayyen kasancewa na kai karya mutum a cikin sunan Yesu mutum a cikin sunan Yesu mutum a cikin sunan Yesu mutum a cikin sunan Yesu mutum a cikin sunan Yesu ikoki da na da kakiyayyen kasancewa na kai karya mutum yanzu a cikin sunan Yesu mutum mutum mutum mutum mutum mutum mutum mutum mutum mutu a cikin sunan Yesu mutum a cikin sunan Yesu Kristi ka mutu ka mutu ka mutu ka mutu a cikin sunan yesu muka addu'a amin na saman kawo wannan addu'a yesu ya ce lokacin da mutane suka bacci magabcin suka yi zo ka yi wannan da karfi ka yi shi da kowa magabci da ya zo lokacin da muke bacci nake bacci mata ku yi kowon shi mazaje lokacinka ya kare mutu a cikin sunan yesu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu a cikin sunan Yesu ka mutu a cikin sunan Yesu mutu mutu mutu mutu mutu a cikin sunan Yesu mutu a cikin sunan Yesu mutu a cikin sunan Yesu mutu mutu mutu mutu a cikin sunan Yesu mutu ka ci gaba mutu a cikin sunan Yesu mutu mutu mutu a cikin sunan Yesu mutu mata bari joku ku ci gaba mutu a cikin sunan Yesu mutu a cikin sunan Yesu magabci da ya zo lokacin da nake bacci lokacin ka ya kare mutu a cikin sunan yesu mutu mutu mutu mutu a cikin sunan yesu mutu a cikin sunan yesu a cikin sunan yesu muka addu'a haka nan ku ga abin da ke faruwa haka ne kai wannan da kowa kada ka ji tsoro wakilan maita wakilan ruwaye da ke bayyana cikin mafalkina mutu a cikin sunan yesu mutu mutu mutu mutu mutu mutu a cikin sunan yesu wakilan maita wakilan ruwaye da ke bayyana cikin mafalki na mutu a cikin sunan yesu babu ciniki mutu a cikin sunan yesu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu a cikin sunan yesu mutu a cikin sunan yesu ku mutu ka mutu a cikin sunan yesu wakilan maita wakilan ruwaye da ke bayyana cikin mafarkina mutu a cikin sunan yesu ku yi shi da kuwa da karfi haka ne mutu a cikin sunan yesu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu a cikin sunan yesu mutu a cikin sunan yesu kristi a cikin sunan yesu muka yi addu'a shiru kada ka ce komai yanzu ka rufe idanunka Uba, yawanci da ke nan, kuma kuna ganin kanku a bawa boyi a cikin ma wasu cikin mafarki kenan an yi boyi da ruhunka a inda kake ikon ubangiji na sauko kanku wannan karkiya an faffashe shi wannan shine mutumin na fari na biyu na uku na hudu na biyar Yesu. Uba duk waɗanda suke nan wurin. An zazzane jikinsu daga cikin ruhu kuma sun gan shi a jikinsu. Wannan shi ne ma'anin azaba duk inda mutanen nan suke yadda suke jiniya yanzu. Bari ikon Ubangiji ya sauko kansu daga kai zuwa kafafuwa, daga kai zuwa kafafuwa, daga kai zuwa kafafuwa, daga kai zuwa kafafuwa. haka ne Uba duk waɗanda suke nan wurin kuma sun yi mafarki sun rasa gababin jiki kowane iko da ya yanke ɓangarenka a cikin ruhaniya na umarni su da shi a cikin sunan yesu maido su a cikin sunan yesu uba duk waɗanda suke nan kuma suna mafarkin tutturuwa kwaro a duk jikinsu zanen talauci da azaba karbi yankansuwa a cikin sunan yesu Ikoki da ke satan takalminku. Haka ne. Suna sata guda ko kuma duka biyu. A inda kake. Recover those shoes Amin, amin, amin, amin, amin. Ka karbo abunka yanzu. Amin, amin, amin, amin, amin. Amin. Amin. Kamedosu, Karbesu, Karbesu, Karbesu, Karbesu, Karbesu, Karbesu, Karbesu, Karbesu, Karbesu, Karbesu, Karbesu. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Na gode Yesu. Mu zauna minti kaɗan. Mafarkin hadari. a doyin duhu. Idan ka gan kanka. Cikin babu ana ruwa sosai. Ka ta gudu. Amma ba wurin da za ka ɓuya.

ko kuma ruhu da ke shan kai wani mafarkin hadari ne ka gan kanka ka yi sufa fiye da su kanka an janyo duk karfinka daga cikin ruhu da na zahiri. Kagan kanka kana yaki da dabbobi da ba mutum ba, wasu zumbi, kure-kure. headless beings abubuwa mara kai akwai sojojin shaɗan da aka sanya su hari rayuwanka kagan kanka kana ta isga kuma ba ka da fuka-fuka na isgawa ko kuma ana ta binka da abubuwa masu fuka-fuka kana rayuwa kala biyu akwai mugun sadakarwa da ke magana a kanka kuma kaddaranka na karkashin mugun masu bi wasu uh, suna harinka wannan shine na ruhun bezabob.

kana son zobe kana son wannan attach a kai an canja ka ne an canja sakamakonka idan kai mace ne kana nan ko budurwa kana zauna wani wuri a watanni kana haɗa abu a kai for hannun mutum spiritual quality kuma that san rayuwar ruhaniyar mutumin amma ya tsaya kanka yana ta kiso baka sani domin kana suka zama kyakkyawa na ji tausayinka lokacin da zamuwan zai fara you will not know that it has to do with, with what you did. Ba za ka san cewa abun ya shafi abun da kake. You find yourself in dream inside a very long queue. Ka gan kanka cikin mafarki kana can kana layi. Dogon layi kuma kana can can baya. The spirit of delay. Ruhun Ka gan kanka matakaba ko kuma asibiti. Shirin mutuwan danye ko kuma rashin lafiya. drinking water shan ruwan datti kazamta da asalin albarkanka harin kare kare na shan jikinka wannan shine harin jima'i kana ba yaran da baka sani ba nono suna kwace nagartanka ne na gan wani na saurare ni yanzu ubangiji ya ce wan giya maka duk kina kana saurare ni cewa makullin maitan da kake gani wanda an dasa cikin kwakwalwan yaranka an halakar da su yau dare kuma na umarni akan wani a nan any dream kowane mafarki designed to alter the agenda of God for your life wanda yake so ya fidda shirin ubangiji akan rayuwarka zai mutu a cikin sunan Yesu zai mutu a cikin sunan Yesu zai mutu a cikin sunan Yesu wicked elders mugun dattibai da ke shigan mafarkin kowa da babban ami guda bakwai mun binne su da rai a cikin sunan yesu amin amin amin amin amin amin amin yau dare ya kamata ka mika rayuwanka wa Yesu ka zama abokin Ubangiji sannan sannan za ka yi addu'a da za mu yi ya kamata ka zama abokin Ubangiji ka tuba daga sannan zunubi tuba daga sannan zunubi ka shirya kanka domin yaki without apology. banda tausayi daga hannun damanka sama ko ka gane wannan mafarkin ko baka gane ba ka yi addu'an sosai secret dream covenant alkawarin break by fire fashe da wuta in the name of jesus Open your mouth and pray. Mafari. Asirin mafarki. Mafarkin asiri. Karye da wuta a cikin sunan Yesu. mafarkin asiri na na alkawari karye da wuta a cikin sunan yesu karye karye karye karye karye da wuta a cikin sunan yesu mafarkin alkawarin karye da wuta a cikin sunan yesu karye da wuta a cikin sunan yesu in jesus name we pray a cikin sunan yesu muka addu'a idan kana nan yau ba ka da yesu Baka mika rayuwanka wa Yesu ba. Ya kamata ka yi shi yanzu. Daga hannun daman ka sama inda kake. Daga hannun daman ka sama inda kake. Ubangiji zai albarkace ka yadda kake wannan. A inda kake. Ka ɗau karfin zuciya ka yi gaba idan ka daga hannunka sama kana so ka mika rayuwanka wa yesu daga hannun nan ka ɗau karfi zuciya sai ka zo gaba yesu na jiran ku gode yesu I say, Yes, yes. say yes, Lord. I say yes, Lord. I say yes, yes, Lord. Those of you at the altar, I congratulate you. Ku da kuke gaban bagadi na muku barka ku saukuya da kanku. Ku ce abin da zan faɗa. Ku ce uba. a cikin sunan Yesu na zo gaba gare ka ya Yesu Kristi shiga rayuwa na yi limakin rayuwa na a cikin sunan Yesu amin zan muku addu'a yanzu Oba na gode domin yaranka da suke nan waɗanda suka mika rayuwarsu wa Yesu ka taimake su karfafa su rubuta sunansu cikin takardar rai na gode uba na sama a cikin sunan Yesu muka addu'a. Amen. Bari mu bi fastocinmu nan a minti ɗaya ko biyu. Sai ku dawo ku same mu. Ubangiji zai barkace ku yadda kuka yi wannan. Wanda suka mika rayu wa Yesu. Idan kuna bukatun sanarwa da shawara ga lambobinmu akan waya. for calls and messaging. Domin kira ko kuma sako. Masu shawara da masu roƙo. On the mountain, in the valley, on the land, and in the sea. On the mountain, in the valley, on the land, and in the sea. Hallelujah! Ubangiji. akan dutse cikin kwari a kasa da cikin teku a kan dutse cikin kwari a kasa da cikin teku hallelujah ubangiji rabona ne a kan kasa masu rai ubangiji shi ne rabona a kan kasa ina tallan bakin ciki na ina tallan kunya na ina kasashe domin farin cikin ubangiji mi haleluya. halleluya Kowa ya rufe idanunsa. A rufe shi. As Yawancin da suke wannan taruwa. Kana ganin macijai, Maciji, maciji, maciji. Cikin mafarki. Wannan ba mafarkin da kake wasa ba ne. Iri waɗannan mutane su ɗaura hannunsu a kai yadda za mu yi wannan addu'a idan kuma kana nan ka tare da kanka wurin da ka saba wurin da ka zama da ka bar wurin wani abu na kai ka cikin gidan sa hannunka a cikin mabiyanka idan kuma kana nan kana ganin kanka a gadon asibiti ko kuma cikin akwatin mutuwa ka dibiya hannunka a kirji ka yi addu'a kamar wuta kamar ardu.

nagarta na mai kake yi cikin akwatin cikin tukuniyan mai fita tashi ka haskaka a cikin sunan yesu bude baki ka yi wannan umarni nagarta na mai kake yi cikin tukunyan maita fita ka haskaka a cikin sunan yesu a cikin sunan Yesu muka yi addu'a. Ko menene aka binne domin a sa rayuwa na cikin karaga. Kai shi da kuwa. Mutu a cikin sunan Yesu ko menene aka binne domin a sa ni a cikin karaga. mutu a cikin sunan Yesu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu a cikin sunan Yesu mutu a cikin sunan Yesu mutu a cikin sunan Yesu ko menene aka binne domin a sa rayuwa na cikin karaga mutu a cikin sunan Yesu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu a cikin sunan Yesu muka yi addu'a da babban murya kamar aradu serpents and scorpions in my dream maciji da kunama cikin mafarki na kun yi karya mutu a cikin sunan yesu macijai da kunamai cikin mafarki na kun yi karya mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu a cikin sunan yesu macizai da kunamai a cikin mafarki na kun yi karya mutu a cikin sunan Yesu mutu a cikin sunan Yesu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu a cikin sunan Yesu mutu a cikin sunan Yesu macizai da kunamai a cikin mafarki na kun yi karya mutu a cikin sunan Yesu mutu a cikin sunan Yesu mutu a cikin sunan Yesu mutu a cikin sunan Yesu mutu a cikin sunan Yesu mutu a cikin sunan Yesu macizai da kunamai a cikin mafarki na kun yi karya mutu a cikin sunan Yesu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu a cikin sunan Yesu mutu a cikin sunan Yesu mutu a cikin sunan Yesu mutu mutu mutu mutu mutu a cikin sunan Yesu a cikin yesu muka yi addu'a kamin mu ci gaba mufin da bai koyo da zakanmu kada ku manta asabar shine iko zai sake hannu da ka ci abinci na ƙarshe ranar juma ba shi ba sha ku zo da roƙon addu'a ranar roƙon addu'a ranar asabar karfe bakwai na safe an babbada an ba mu takardar addu'a kuma za ku gan shi kan waya ko ba mun gode domin baiko da saka mahauni mai kyau da ke saukowa bari ya zama rabon yaranka ka bibiya hannunka kan rayuwarsu a cikin sunan yesu muka yi addu'a yadda su osha za su ta yawo yadda suke yawo za mu saurara waka

ogoguna dikena eze jizọs odoguna dikena ọkpara chineke odoguna dikena eze jizọs odoguna dikena ọkpara chineke odoguna dikena eze jizọs odoguna dikena ọkpara chineke odoguna dikena eze jizọs odoguna dikena evil plantation, come and now in Jesus' name. You say, evil plantation, come and now in Jesus' name. Evil plantations, come and now in Jesus' name. Come out, come out, come out. Evil plantation, eagle plantations, come on down in Jesus' name. Evil plantations, come on down in Jesus' name. Evil plantations, come on down in Jesus' name. Come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, louder, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out. Ológun lóluwà, ológun lóluwà, ológun lóluwà. Ologun oluwa oluwa ni orúkọ rẹ̀ ológun lolúwa ológun lolúwa ológun lolúwa Ologun ni orúkọ submit your power. submit your power. Submit your power. Someone submit your power. Submit your power. I Submit your power. Someone submit your power. Submit Someone submit your power. Submit your power. Someone submit your power. Submit your power.

name. Oh, if the blood Jesus, come oh, Come come dikena eze jizọs odogwu na ha dikena ọbara chineke na ha dikena eze Jesus odogwu na ha dikena ọbara chineke na ha dikena eze jizọs odogwu na ha dikena ọbara chineke na ha dikena eze jizọs odogwu na ha dikena ọbara chineke na ha dikena eze Jesus odogwu na ha dikena ọbara chineke na ha dikena eze jizọs odogwu na ha dikena ọbara chineke na ha dikena eze jizọs odogwu odogwu stand up stand up for Jesus ye soldiers of the cross lift high his royal banner it must not suffer loss from victory unto victory is our mission leading till every foe is vanquished and Christ is Lord indeed. Stand up, stand up for Jesus. this road. agbára èṣù wọlẹ̀ ọlọ́run dúró hallelujah ìdènà ìdènà agbára èṣù wọlẹ̀ agbára ọlọ́run dúró hallelujah ìdènà ìdènà agbára èṣù wọlẹ̀ agbára ọlọ́run dúró hallelujah ìdènà ìdènà agbára èṣù wọlẹ̀ agbára ọlọ́run dúró hallelujah ìdènà ìdènà agbára èṣù ọlọ́run dúró hallelujah ilẹ̀ dá ilẹ̀ dá kagbara ṣuwọlẹ̀ kagbara Ọlọ́run hallelujah. survivor. Holy Ghost survivor. Pentecost Your hands. Holy Ghost survivor. Anamachoku, Anamachoku, Anamachoku. Anamachoku, Anamachoku, Anamachoku. Anamachoku, Anamachoku. Anamachoku, Anamachoku, Anamachoku. Anamachoku, Anamachoku, Anamachoku, Anamachoku, Anamachoku anamachoku anamachoku oh, anamachoku chibuoku nerere ọkụrụ send down revival. Lord, send, Lord send down revival. send down revival, Lord. Lord, we need touch upon Jesus. Lord Jesus, my Savior, Redeemer, Deliverer, send down. Praise the living Jesus. May I be yes. Loud hallelujah. Baba hallelujah. A few announcements before the rest of the prayer. Sanarwa kaɗan kamun a ci gaba da addu'a. First, there's a video play which I would like you to watch. Akwai wani video da nake son a kalla. God bless you as watch. Ubangiji zai albarkace mu yadda muka kalla. God will be spoken into your life, and it will begin to do wonders like never before. It's the April edition of Power Must Change Hands with the theme Thy Word is settled. 2nd of April 2022. Dr. D.K. Olukoya, the General Overseer, Mountain of Fire and Miracles Ministries, will be ministering live from the International Headquarters, Lagos, Nigeria, 7 a.m. WAT. April edition of PMCH, Thy Word is Settled. Come be a part of this glorious new beginning of the activation of God's settlement. This program will be made available available on www.mountainoffire.org and all our social media platforms YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, and Mixlr. Don't forget Elephant Television, free to air on IS20. Jesus is Lord. Jesus. Mountain of Fire and Miracles Ministries. Surely the Lord is here. muna so mu marabar da waɗanda suke oh, sujada tare da mu na fari ah, masu oh, marabawa za su ba ku kyauta sujada ranar ladi sujada guda biyu ne sujada na fari karfe bakwai na safe su a karfe tara. Sujadan kungiya a sati mai zuwa. Karfe goma da rabi ne za a fara sujada na biyu. Tuna sujada guda ɗaya ne za ka yi. the April edition of MFM Monthly Palm Exchange Program tagged thy word is settled. It's coming up this Saturday, 2nd April 2022 at the eh, Iko zai sake hannu na wata mai zuwa ranar Asabar ne. Kalmar Ubangiji ya kasance za a yi addu'a za a yi azumi ranar Juma'a ba ci ba sha. Kuma ranar Asabar bayan sujada sai a karya azumi. karfe bakwai ranar asabar kowa ya kasance a nan karfe bakwai na safe kowa yana nan sadakarwa na yara a wata mai zuwa ranar ladi mai zuwa rana uku ga wata mai zuwa duk waɗanda suke sai su sadakar da yaransu kamin ranar juma'a su tabbata sun sa kowane sujada za su shiga ko na fari ko na biyu kamin lokacin Jarumai Ubangiji na kiran kowa is going to be both physical and virtual. Za a kalle shi ne ko kuma za a yi shi a nan. Rana tara ga wata hudu kuma lokacin karfe tara na safe ne. A wurin zaman taruwan alheri a nan wurin. whether you are a council, whether you are a coordinator, group leader, whatever. Ana bukatan kowa a nan su kasance a wurin. They can join us on MFM social media platform. Wanda ba sa cikin wannan birnin za su su gamu da mu kan waya. The year 2022 quarterly program of the MFM Children Deliverance Ministry International Headquarters is holding on Saturday 23rd of April 2022. Rana the Strangers shall fade away. The venue will be Main Auditorium International Headquarters. Time is 7 o'clock in the morning. The program will be transmitted live on MFM social media platform for MFM regions outside Lagos, while it will be physical at the International Headquarters and for all regions in Lagos State. Come with all your children and a bottle of olive oil. Duk iyaye rana 23 a wannan sabon wata mai zuwa shine za a yi yantarsuwan yara kuma ana kiran shi cewa duk baki za su fita kowa ya zo da yaransa da kwalban mai. Makarantar dusan wuta

around 7 o'clock in the morning. So, Saturday Grief is at 9:30. Awon babban likita karfe tara da rabi ranar Asabar. Sujada ranar Ladi karfe bakwai na safe. Lokacin gaggafa ranar Ladi karfe bakwai ne da yamma. Kuma lokacin falkawa karfe tara ne. kuma lokacin mana karfe hudu da rabi ne kamar ta yau ko kuma ku kalle shi akan waya na dusan wuta idan kana da shaidun da za ka ba mu rubuta shi ka sa shi cikin akwatin na shaida da aka sa a cikin masujada ka tuna ka sa sunanka da lambanka tabbata har yanzu muna kiwon lafiya with A kowane lokacin sujada kowa ya rufe hancinsa. a wanke hannu a sarkaka hannu a gwada zafin jiki kuma kada ka zo kusa da wani ubangiji za albarkacin mu duka yadda muke wannan bari mu rufe idanunmu kai kowan wannan every dream of death kowane mafarkin mutuwa da aka sanya a kaina na kashe ka da jinin Yesu a cikin sunan Yesu na kawar da kai da jinin Yesu a cikin sunan Yesu. Amen. Kowai Kowa ya tashi tsaye kamnatacce. Ku ɗauko wani waka a baki ku yi shi da karfi. Wa sarkin sarakuna Ubangiji iyayen gizo. Mu yi shi, mu rera wakan sosai. Wa sarkin sarakuna, mun gode Yesu. Thank you, Jesus. Ngode Yesu. Amen. Amen. The blood of Jesus, the blood that conquers. Jini Yesu, Jini that common Satan. The blood of Jesus, Jini that covers the Satan. The blood of Jesus, Jini that covers the Satan. The blood of Jesus, Jini Yesu, Jini that covers the Satan. The blood of Jesus, mu jinin yesu jinin da nasara a kan shaidan jinin yesu jinin da ya nasara kan shaidan ne jinin yesu jinin da ya nasara a kan shaidan akwai iko cikin jinin yesu akwai iko akwai iko akwai iko cikin jini yesu iko akwai iko akwai iko cikin yesu akwai iko akwai iko cikin yesu akwai iko cikin yesu akwai iko cikin yesu akwai iko cikin yesu akwai iko a cikin yesu akwai iko a cikin jinin Yesu. Yanda za mu yi waɗannan addu'o'i. Don kai ne mace nan. Kana guduna kina guduna cikin mafarki. Kuma kika haifi bakin yaro. Ka gudu zuwa wannan bagadi kina kan ruzin giwanki. kowa zai kuwan wannan sosai haka ne kada kai ciniki akan wannan addu'a samsam ko menene da ya kamata ya bace for my deliverance to manifest. Domin kubutarwa na ya bayyana. Can I hear you shouting this? Somebody needs to shout that loud. Wani yana bukatan kowan wannan addu'a sosai. Disappear by fire. Bace da wuta. In the name of A cikin sunan Yesu. Bace da wuta. A cikin sunan Yesu. Bace da wuta a cikin sunan Yesu. Bace bace bace bace bace da wuta. A cikin sunan Yesu. Bude baki kai wannan addu'a ko menene da ya kamata ya bace. domin kubutarwa na ya bayyana ce da wuta a cikin sunan Yesu maka addu'a. Kowane iko wanda aka sanya ya ya karfafa damuwa na kayi karya mutu a cikin sunan Yesu. a ah, cikin sunan Yesu muka yi addu'a. Da babban muryan da za ka yi ka tara. Da ruwan mananka a hannu. Da babban muryan da za ka yi ka tara. Da ruwan mananka a hannu. Za ka yi kowan jini Yesu sau uku. Da babban murya. after shouting three hot times, bayan kai kowace sau uku you say, Deliver me by fire. Ka cice ni da wuta. Are you ready? Ka shirya kuwa? Open your mouth and pray. Bude baki kai addu'a jini Yesu, jini Yesu, jini Yesu. Cice ni da wuta. Ka cice ni da wuta. jini Yesu, jini Yesu, jinin yesu cice ni da wuta cice ni da wuta cice ni da wuta ka cice ni da wuta cice ni da wuta ka cice ni da wuta ka cice ni da wuta jinin yesu jinin yesu jinin yesu ka cice ni da wuta ka cice ni da wuta bude baki ka cice ni da wuta a cikin sunan yesu muka addu'a Uba bari shafe wanka ya sauko kan waɗannan ruwa, bari ikonka ya sauko kan wannan ruwa, bari ikon da ke karya karkiya ya sauko kan waɗannan ruwa. Bari wannan ruwan ya zama ruwan warkewa, ruwan yattasuwa, ruwan iko, ruwan karfi, ruwan ɗaukaka. Bari wan sauki ya shiga wannan ruwa. a cikin sunan Yesu. Bari ikon tashin matattu ya mamaye wannan ruwa a cikin sunan Yesu. Ubangiji zai albarkace ku ya sa fuskansa ya haskaka kuma mana na ciya. Yadda za mu sallaka mu shiga sabon wata. za ku zama mai rabon shaidu na dare a cikin sunan Yesu. Duk roƙon addu'a da ke nan ya Ubangiji ka amsa da wuta a cikin sunan Yesu maka addu'a. Bari mai alherin Ubangiji mu Yesu Kiristi da kaunan Allah Uba da zumuntar Ruhu mai sarki. Shi kasance tare da mu daga yanzu har abada abadi. Amin. hakika nagarta da jin kai za su biyo mu a duk kwanakin ranmu za mu kuma kasance a hankalin ubangiji daga yanzu har abada abadi amen seven miracle receiving hallelujah let's go hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah mun gode yesu Thank you, brethren, for being part of this glorious program. We believe that God has done marvelous and wonderful things in your life. If you would like to share the testimonies of what the Lord has done for you, kindly send to us through the information displayed on the screen. God bless you as you do so. Also, if you happen to have given your lives to Jesus Christ in the course of this broadcast, for counseling and prayers, reach us with the information displayed on the screen. believe that you've been blessed by this service. Kindly join us this next Wednesday for Man Water service at 1600 WAT. Ministry Dr. DK Olukoya. be a part of the MFM International Headquarters social media family by liking us on Facebook following us on Instagram. And don't forget to subscribe on YouTube and click the notification bell. To be fully abreast of our programs, go follow, like, and subscribe now. Mountain of Fire and Miracles Ministries. Surely the Lord is here. The God will be spoken into your life, and it will begin to do wonders like never before. It's the April edition of Power Must Change Hands with the theme Thy Word is settled. 2nd of April 2022. Dr. D.K. Olukoya, the General Overseer, Mountain of Fire and Miracles Ministries, will be ministering live from the International Headquarters, Lagos, Nigeria, 7 a.m. WAT. April edition of PMCH, Thy Word is Settled. Come be a part of this glorious new beginning of the activation of God's settlement. This program will be made available available on www.mountainoffire.org and all our social media platforms YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, and Mixler. Don't forget Elephant Television, free to air on IS20. Jesus is Lord. Jesus! Mountain of Fire and Miracles Ministries. Surely the Lord is here.